Dan Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin ya yada zango ne jamhuriyar Nijar inda ya leka wani yanki da aka fara haƙo zinari wanda yanzu haka 'yan kasashen Afirka ke tururuwa domin gudanar da wannan sabga ta arziki. Madalla Allah ya albarkaci jamhuriyar Nijar da ɗimbin albarkatu na ma'adanai daban-daban kamar su iranium da man fetur da gawayi da dai sauransu. sai kuma a baya-bayan nan aka gano zinare a ƙauyen kwandango da ke cikin gundumar madarumfa da ke jihar maradi wannan ne ya sa tuni dubban jama'a daga ƙasashe makwabta suka ziyarci yankin tare da fara haƙar zinare a ƙauyen da a baya ke da ɗaruruwan mutane kaɗai to koyaya mutanen ƙauyen suka ji maman Salifu wani dattijo ya yi wa wakilin Salisu Isa bayani kan irin canji da suka gani. Canji gaskiya alhamdulillah bakin gwalgwado tun da dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samun abinci. Shekara mu bida da muna na kada mu. Wannan bara hwara ta kashe bara wacan zuzuɗa. To kuma ba abin yi abin sai da ya ƙare. To Allah ya taimaka mu da wannan abu. Ganin cewa ga jama'a sun yaya batun harakar ruwa a wannan gari na. Ruwa ba mu da su. ko ba gaskiya ruwa ba su ga aikin bakin yanzu ne aka ce ma damina ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aiki. To wani ci gaba aka samu fannin kasuwanci a shi wannan gari? Gaskiya kasuwanci alhamdulillah saboda Allah bakin gwalgwado ana samun kasuwa. Eh gaskiya ana samun a kasuwa. Banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya, ana shinkafa ana kunu, kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saida. Eh, kada yana kariya tun da kai kewayen mu nan da dan isa da magama kai ko daga mara ka ci an kawo abincin nan ba a gardama kuma gaskiya ana saidawa bayanai sun ce yanzu haka kimanin mutane dubu biyar daga kasashen yammacin afirka irin su najeriya da burkina faso da mali da sauransu ne suke tururuwa domin haƙar zinari a can yakubu isaka na ɗaya daga cikin masu aikin haƙar zinari ga kuma abin da ya shaidawa salisu isa daga ina ka zo kai garin sarkin bindiga kasar gabi kasar gabi kwarai ka to me ya kawo ka nan ne a wannan garin lima neman abinci dai haka neman zinare wannan tunda dama mun sha ba shiga wata kasa ga ta cikin gida mm. aika alhamdulillah da ina ne kuke zuwa mu je mali mu je alje mm. mun saba hita eh. kenan ga ta cikin kasa kawai ai tsara mu zaburo mu abinci yanzu ya zuwa yanzu kwanan ka na wannan wuri kwana na biyar ta nawa aka samu alhamdulillah gaskiya bismillah duk kullum muna saura ma garan ɗaya garan biyu haka da abin da ya sauka nawa kenan garam yake garam suna sayan shi dubu ashirin ashirin ba ɗaya wasu su sayi ashirin dubu naira naira dubu eh naira dubu eh to misali kamar eh, ya yake samun nanan da can mali da kuma gaskiya na alhamdulillah ya sauki saboda ba sai kawon dogon rami ba kamar tattara ƙasa ce kawai za ka yi yawa kawai ka wanka hmm. alhamdulillah sai ganta kuma ba sai ka kasa da wani ba kai kadai ne zaka ci gashin ka hmm. sai dai abu can kuma sai ka kasa yawa can sai ka biya komai da komai hmm. kuma kana da mai gida in komi ka samu sai dai abin da aka raba ka samu ka san nan komi ka samu naka na rabon ka akwai kuma mutane da dama da suka halarci wannan ƙauye domin sayan zinarin da aka hako usman muhammad da ya taso daga jihar zamfara a najeriya na daga cikinsu kaga al'umma sun taru a nan kuma kowa sun zo neman arziki ne da ya budu a nan kasar Nijar. yadda ake yi in lebara ya samu yana iya kawo madila ana aunawa ana sayani, kowane awo da nauyin kudin shi haka ake yi kamar ya ne kamar garam guda nawa yake ake sayan garam guda ana sayan shi dubu ashirin hmm, naira kenan Eh. ina kuka samu labarin cewa nan wurin akwai zina da hakuka zuwa to san labari bai biyan kudin mota hmm. kai shi kai ko kamar mis haka ne hmm. kamar misali ga yini kuna ana kawo muka kamar ta nawa misali to ya danganta da yanayin samu hmm. saboda jama'a ne suke shi. kowa na iya samu na shi abin da Allah ya hore kama kuna samun kawata miliyan biyu ko miliyan uku ga yini wai <laughs> ko duka ma ba su iya samu ta miliyan ɗaya yanzu Gaini. ne mm. ba haka nan ake samun shi kamar yadda aka sani mm. irin wadda ake samu sosai shine kamar taramu mm-hmm. to wanga ta sama-sama ne ake abunga mm. ba fara samun taramu kanana kanana ce ake samu ya eh, kadan ce kadan ne kadan kadan da yake samu amma ana tunani kama ana iya samu na kasa wanda yake rike dutse mm-hmm. Baya ga masu aikin haƙar zinarin, akwai ƙananan 'yan kasuwa da ke sayar da abinci da kayan sha da kuma ruwan wanke albarkatun da aka tono da dai sauransu. Kuma Salisu Isa ya zanta da wasunsu. gida ne kwana uku da zuwa na eh. ruwa nake dauka kuma muna ganin ci gaba al'amari tun yaushe ka fara sai da ruwa wallahi tun shekaran jiya na fara kwana uku ya zuwa yanzu kai wani alheri ka samu ciwon gaskiya alhamdulillah din da sa wuɗe diran 800 nake saida ina daukar diran 10 da rana diran shayi. da kuma lokacin da ba aikin nan kwance ne shiru ne ba aikin gomi da Allah buɗe wannan abinci muka samu alheri tun da zo ma yanzu ban koma gida ba hmm. ina na ina neman abinci sai ran asabar idan misali ga yini kana samun dubu goma ke eh lalle dubu goma da ɗari biyar dubu goma da ɗari takwas ina hada ta hmm. insha Allah ka ɗaukar wannan ba yau kwana biyu da fara kawo biredi na wani me yasa ka kawo baro kake kawo biredi na wannan saboda jama'a al'umma da ke wuri saboda su ne yasa ake kawo masu biredi to ya kasuwa ke ta haya a kasuwa alhamdulillah ana sai da duka eh ana sai da ka san halin kasuwa ita ya hakuri ce a ba lai gaskiya alhamdulillah akwai haske ke alhamdulillah jarka talwa naira dari samara wanke zinare kayan kudi su ma dai matan garin na kondongo da ke kilomita takwas da gabashin garin dan isa kusa da iyaka da jihar katsina ba a bar su a baya ba domin kuwa sun rungumi sana'o'i kamar yadda malama cima usman ta shaida mana Dawo, shinkafa, maka, nono, sukari, eh. komi da komi ga tuwo da miya. Tun yaushe kuka fara sai da wannan abu? Tun asabar can wadda ta wuce. Eh. ba yau ba muka fara wani alheri aka samu ya zuwa yanzu gaskiya ala sa albarka mun gode wannan abu ci gaba ne ya samu kullum muna yi muna sai da ko muna karuwa eh. alhamdulillah kenan sai da aka fara wannan tunan zinare kuka fara wannan sana'a sai da aka fara hmm. sai da aka fara muka fara wannan sana'a nan kuke koko kuna zawa ne nan a nan muke nan muke ga gidajen mu na rugagen ku ke eh ga rugagen mu nan nan muke kusa babu shanu ne ko koma sai da hura da maka ko kuwa ne akai eh to shanu ai sai wuya gare su yanzu ka hutun da Allah ya kawo mu wannan sana'a <laughs> sai mu je mu bido nono can ga masu shanu mu zo mu daga dawo mu zo mu saida mu ci iyali mu su ci hmm. ga yini muna samu dubu biyu dubu uku mhm. to ai ku Allah sa albarka ko da kuma ba a samun su a ba mu samu gaskiya ba mu samu hmm. mace sai ta yi ma sati ko naira hamsin naira ɗari ba ta samu a nasa bangare gwamnan jihar maradi alhaji zakari umaru da ya bukaci masu aikin su bi doka da oda ya yi fatan matakin ya iya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar wanda matasa ke kan gaba ku aikin ba bisa ka'ida ba kuke yi an ɗan sa ido saboda a ɗauki matakai muna da dokoki namu na Niger. Amma yanzu an ce 'yan Najeriya sun zo, 'yan Mali sun zo, 'yan Burkina sun zo, wataƙila ma da na ƙasashen Laraba sai mun gan suna. da na Sudan an ce suna bisa hanya suna. In dokokin nan sun zo ku kiyaye wanda Allah ya ba sa'a yanzu ya samu wani abu ba laihi ba ne zancen tsaron nan da na yi in Allah ya sa waɗannan barayi da suke cikin ƙasar nan ta runwa da ƙasar gidan rumji wanda suke zo mana kuma daga gidan makwabta in allah ya sa wannan aikin zai yi sanadin su aje bindiga su ɗauki diga to sai mu ce alhamdulillah abinda muke fata ke eh saboda duka nan duka nan matasa ne muka gani dunnan matasa ne kuma eh, ta'addancin nan da duk wata hitina daga matasa ne take zuwa kuma abin da yake kawo shi rashin aiki to in aikin nan zai raba mu da wannan hitunoni to ko doka sai mu taka dan. mu rabu da waɗannan hitinonin masu saye su kuma su yi tsakani da Allah haƙƙin mutum wanda ya shiga cikin wannan laka ya ɗauki diga ya ina aiki ya samu abu ɗan ƙalilan in ka zalumce shi tukuta ce za ka ci zalumci ne kada a zalumci masu aikin ƙarhi sai dai baya ga alfanu da ake samu a haƙar zinarin masana na nuna fargaba kan yiwuwar gurɓata muhalli. To masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI musamman Salisu Isa da ya haɗa mana hirarrakin da injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke mana fatan alheri a huta lafiya.